Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. a jamhuriyar Nijar a yayin da ya rage watanni a gudanar da zaben gama gari. Kungiyar ranjet mai fafutukar samar da ci gaban ƙasa tare da tallafin Oxfam da ofishin jakadancin Denmark a ƙasar sun shirya wani taron ƙarawa juna sani domin ganar da matasa 'yan jarida dabarun kaucewa fadawa tarkon masu yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta da nufin cimma wasu manufofi masu nasaba da dalilan dalilan siyasa. Ga wakilinmu Sulamu Mini Barma da ƙarin bayani. Sanin mahimmancin kafafen yaɗa labarai akan maganar wanzar da zaman lafiya ya sa ƙungiyar Ranger tara matasan 'yan jarida daga sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar domin karantar da su dubarun kauce fadawa tarkon masu yada kalaman batanci ko labaran bogi a wannan lokaci da kafafen sada zumunta ke ƙara ɗaukar hankalin jama'a kamar yadda shugaban kungiyar rancet usman dambaci ya shaida min an allah kai mu watanni masu kamawa za mu shiga cikin zaɓe to zaɓe kuma ka san bai yiwa cikin rudani akwai lokacin da yan siyasa suke ta bata juna a cikin eh, eh, yanar gizo gizo to mu bai kamata a ce mu bi su ba ya kamata mu ga labarin da ke da kyawu mu nuna yau da kyau idan muna ba labarin na shabu za mu tada hankalin ƙasa hankalin mutane tashi kuma mu tara hargitsi cikin ƙasa binciken tushen labari domin tabbatar da sai hancinsa kafin a yada a kafar rediyo ko talabijin da jaridu na na takarda wato fact-checking na kan gaba a jerin batutuwan da wannan taro ya mai da hankali a kansu. Akwai lokacin da 'yan siyasa ke kira mu kai wani zo ga labari mu samu tana wa ƙarya ce ba gaskiya bane to an ka mu labarin nan muna da zan zamu koya cewa ya ne labarin mu bincika mu shi na kirki ne ko ba na kirki bane mu watsa shi kai kawo bala'i. A yau ana iya hoton ka hoton wani ko wata mace a ma ƙaƙi da ɓata ma suna to muna iba su technical cewa yau su gane hoto da sun gan shi su gane ya aka yi hoton shabu ne ko na kirki ne da kasa mutane kaki a tada hankali kasa. Kun lura cewa akwai rashin mutunta ka'idar aikin jarida ne yasa kuka shirya wannan taro ko kuwa akwai wani abin da dai kuke hange? Akwai abubuwa da yawa akwai rashin mutunta aikin jarida akwai kuma 'yan na shiga wanda ba san da ake aikin jarida kuma yau an kadi ba kowa zama dan jarida saboda yana gizo-gizo abu ka san daga an yi shi kaɗan duk duniya an shi shi to ya kamata a ce wani labarin da ke da gaugawan zuwa a tabbatar da cewa an bar labarin kirki idan kirki muke badawa a wannan gaugawan da yake yi za mu ci amfanin shi an kuma muka bar labarin shabu kaga za mu ɗauki bala'in da labarin shabun nan zai kawo. Hukumar sadarwa ta CSA ta yaba da wannan yunkuri domin a cewar shugabanta Dr. Sani Kabir abu ne da zai kara wa matasan 'yan jarida samun gogewa akan aiki musamman a wannan lokaci da ake gab da soma yakin zaɓe. Wannan horo sai a ce haɗuwa ta zo daidai da zama tun da dai kun ga muna tunkarin zaɓe kuma wanga yanayi na yanar gizo abubuwa iri-iri kuke gani ana ba su hula ko riga labaru a lokacin vraiment ba labaru ne ba ran shiri ne ran kyalkyaro magana ce ake ran dan a birge wani ne ran dan a jima wani ne ake ba da labari kenan mu yan jarida an kwace mu inci mu na ba da labari kuma da dan jarida ma sai ya tantanta labari ya san na gaskiya ne to kuma shine muke so yanzu mutane su gane su yi hatara yan jarida su ma sai a musu piyaj a musu rami sai su fada cikin ba su sani ba to shine muke son mutane su gane 'yan jarida da wasu har gana duk labarin da zai burge su ko su ji shi labari ya kamata su san ina ne eh, muharin shi mene makasudin shi wane ne ya karkaro shi kaka za a tace shi to shi nan ga fact checking ina editan jaridar l'independent plus jihar Moman da ke shugabancin kungiyar onimed mai aikin zuba ido akan ayyukan kafafen yada labaran cikin gida na daga cikin waɗanda suka bada lacca a wannan zama na matasan 'yan jarida abubuwa ne da suka shigo mu na tantance labaru na nemo labaru wanda ba mu da iya aiki da su ba kuma eh, babban matsalar da ake samu na cewa kamar ba su yarda da an yada abu saman jarida ta yanar gizo-gizo sai ka ga dan jarida da duk wani makamancin shi yana ganin ato gaskiya ce kenan in ba gaskiya bace ce dami aka yada shi kuma a yau kowa hawa yake yada labari akwai wanda suke yada labari sun tabbata na karya ne amma akwai amfanin da suke so ya rudanin da in ya kawo su suke ci riba rudanin wannan to dan jarida ya kamata a ce ji ya san irin lugar da idan ya shiga cikin irin wannan eh, hilin ya san yaya zan gane wannan hilin gidan jarida ne na kirki yaya zan gane wannan labari na karya ne tunda an baka dama wannan na'ura da na gizo-gizo ta baka dama yadda za a yi za ka ɗauki wannan labarin ka sake mai da shi cikin bincike ka gane gaskiya ce ko karya ce tunda shi ana iya cewa babban ribai Eh, iya neman labari a yanar gizo-gizo duk abin da ya shiga cikin yanar gizo-gizo to yana da ranar da aka sashi kuma yana gwada ma inda aka fara sashi kuma da waya fara sashi to shi kuma dan jidida shi sai aka ce kai aka ba yaunin doka ta baka yaunin nemo shi ka tace shi kuma ta baka dama ga yanda zaka tace shi doka ta ce ma idan ka kai irin yanda wa'ancan suke yi to kai Eh, hukunci zai hau kanka kenan kaga wanda zai shiga ya yada labari na karya da dan jarida ba ɗaya bane dan jarida ya kamata ya tattace ya yi bincike idan kuka ji ba yau duk duniya an ɗau dokoki masu tsanani wajen eh, hukunta wanda suke yada labari na karya to dan jarida bai kamata ba a ce a aikin shi kullum ya hito ya ce kuskure ne na yi a idan kullum ya hito ya ce kuskure ne to ya bar talaka kowanne ya bada labari kowa ya zama dan jarida jan kafar da yan jarida ke fuskanta kafin samun bayanan hukuma da ma wani zubin rufe wa manema labarai kofofin bincike wasu matsaloli ne na daban da ke baiwa masu yada labaran bogi damar su ci karansu ba babbaka abdulrasak ibrahim dan jarida ne mai zaman kansa sai ga mutum yana neman ba labarai tun shi shafin shi kullun sai hada labarai amma ku sai ku rike labaran ku ci a sai an kwana ku sai bincike a kai to kaga wannan shi sai yawanci mutane da suka shiga cikin wannan abubuwa malam sule sai ga mutum sai ga bai zai hankuri ba ko ku sai ga yawan kiyar aka yi mai wani kai mun ji an ci kaza mun ji an ci kaza to idan yana son ya raya kafo shi ko ya rada wurin rada rabai shi kenan dole sai amfani da hujjojin da ya samu na farko kafin ita gwamnati ta bincike kenan shi na sa mutane da yawa cikin irin wannan abu kuma wannan magana da kakkawa ita rishin ba labarai banin gwamnati gaskiya akwai matsala wurin nan daga nan za mu hanyar da dama domin ce mu gwamnati ya kamata a saka wani sashe wanda dan jarida duk inda ya to har in yace zai neman labari ka a gama shi da mutane zama gari banza shi dan jarida ne aikin shi ne ke domin rayu mutane ba mutane labari kenan sai a sa mutum zai zama a matsayin shi wanda zai bashi labari shi ko ji da mutane ga abin da ya wakana domin a yi targa shakku taron wanda shine na farko da ake shiryawa a bana game da ka'idodin binciken tushen labari kafin a yada za a shirya makamantansa a ɗaukacin jihohin Nijar a nan gaba da zamar ƙara inganta aikin jarida a wannan ƙasa. muna su dole muka ba horo ya zama to suna iya ganewa bambance labarin shabu da wanda ba na shabu ba idan suna iya gane labarin ƙarya da ba na ƙarya ba suna iya gane hoton da an kai kama wani kaki da hoton da ba wani kaki ba mu zama to mutane ne mu na ci gaba bin mu siyasa bin bangaren adawa bin bangaren masu iko muna tsakiya mu na kowa da kowa ne bayanai a dangane da shirye-shiryen kafafen cikin gida na nuni a fili cewa jam'iyyun siyasa sun dukufa ga ayyukan tayar da magoya bayan su daga barci ta hanyar bukukuwa kala-kala yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke tafka muhawara game da yanayin siyasar wannan kasa a yayin da ya rage watanni biyar a fafata a zaben gama gari saboda haka ya zama wajibi 'yan jarida su yi taka tsantsan a wannan lokaci da masu yada labarun bogi ke baje hajar su akan wata muguwar manufa mafarin wannan taron horo na haɗin gwiwar ranger da oxfam da ƙasar denmark shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulamin Mini Barma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. kasan shi duk shugaba in yi magana sai an fassara shi ta hanyoyi daban-daban it's a matter of interpretation sannan kuma santan ana cire maganar mutum shugaba out of context ko shugaban kasar amurka ana mishi haka kullum in ji har buhari ya sa kuɗaɗe a cikin harkar tsaro kuma yake ganin cewar babu natija a cikin abin sosai don me ya sa zai shiru bai tsaya bincike wannan abin ba jama'a muna fata kuna nan kalokan kamar da muke a washington dc ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka wuya daga cikin batutun da zamu taba a yau akwai zargin cewa da gangan shugaban najeriya muhammadu buhari yake nuna alamun cewa bai san abin da ke faruwa a cikin najeriya din ba kuma akwai misalai da za a bayar dangane da haka akwai ko magana cewa wai ana bashi jaridu na musamman gaskiya ne wasu daga cikin masu tattauna suka ce ita ma muryar amurka tana yin shiri na musamman don buhari ya ji shi kadai sannan kuma za mu taɓo maganar cece ce ko rashin jituwar da ke tsakanin su kansu manyan kusoshin da ke jagorancin rundunonin sojojin ƙasa da na sama da na ruwa da ake cewa ba sa jituwa da junansu ba ta da bata lokaci ba bari in mika ku ga hannun hassan mai na kai na wakilinmu na abuja ya ci gaba da kamuna wannan muhawara da ya shirya mana a tsakanin kusoshi guda biyu wato nastura ashiru sharif babban madugun kungiyoyin matasa na arewacin najeriya da kuma barista aliyu abdullahi hadimi na shugaban kasa mai masa mu'amala da kafofin watsa labarin malamai bismillah muje a baya bayan na wani na kusa da muhammadu buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawai shugaban kasa ya karanta ba ita da take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane wani a cikin gari haka misali kai ka daga cikin yan jirgin da suke taimaka shugaba Muhammadu Buhari dangane da sha'anin hulɗar tsaro ne gaskiya Ba bari ga ba gaskiya ba gaskiya a cikin wannan lamarin a gaskiya yawanci dan maganan da yake yi wani lokaci kasan shi duk shugaba in yi magana sai an fassara shi ta hanyoyi daban-daban it's a matter of interpretation sannan kuma sometimes ana cire maganar mutum shugaba out of context ko shugaban kasar amurka ana mishi haka kullum kamar in ya faɗa ya ce ina mamakin yadda harkar tsaron nan yake ya yi wa gwamna ba wai yana mamakin bai san a'a abin yana mamaki musamman saboda ya san irin kuɗi resources mutane da ake sawa a wurin wa'annan yaƙin amma kullum abin yaƙi ci yaƙi tura sannan maganar wai bai san abin da yake faruwa ba saboda jarida ko wasu da suke aiki da shi suna buga mai wani jarida ban suna kai mishi wannan ba gaskiya bane bari ga maka babu consumer of information babu mai jin labarai mai neman labarai kamar shiga da na sani kamar shiga Muhammadu Bari kaga da safe daga tashewar shi zai saurare irin rediyoyinku na ture sai dai in kuma kuna mishi labaran shi daban bayan haka tv in nan duka channels in local channel na najeriya in ba wanda baya kalla kaga nta in nan yana kallo na sha zuwa in same shi yana kallon nta channels in nan yana kallo kai har local station irin su bishan fm yana saurara program irin su idan mikiya yana saurara har in ma ya misu ana mai recording a kai mishi sai so jarida ba ita kaɗai bace hanyar samun information a wurin president president fa bari in ga maka ka bar batun jarida ba zai ma relying akan abubuwan tsaro ba akan jarida ba president receive security brief kuma security breach ba sa gaya gaskiya ne ba sa gaya masa gaskiya a da Allah kada mu yi mu na faɗan abin da ba shi bane kuma ba mu da hujjar sanin cewa haka in ne saboda Allah mu dinga yin adalci a irin abin da muke faɗa kasan agency nawa suke kawo shugaba muhammadu buhari labarai security brief labarai a kan tsaro ai ba guda ɗaya bane in wannan bai gane gaskiya ba wannan zai gane gaskiya akwai ba ko wasan cewa wannan hukumar tsaron su su fada suke te tsakanin su wannan ba da tsakanin wannan da wannan amma wannan amma kai bai shafi rahoton su ina zuwa a'a hasan a'a hasan bare shafi rahoton su ba ai nan ne ma da ka san in wani bai fada mai gaskiya ba wani dole zai gaya mai gaskiya da suna faɗa ko ba gaskiya ya kamata ka tsaya ka yi tunani inda kamar sun haɗa kai sosai ne nan sai ka ce kansu gaba ɗaya jami'an tsaron da agencies in security in na a haɗe yake saboda haka za su iya haɗa kai ba sa komai su zo su dinga shirya mai ƙarya suna ba shi fake security report amma kai da kanka ka ce kansu ba a haɗe ba saboda haka akwai a ah, likelihood in cewa in wani bai gaya mai gaskiya ba wani a cikin security agencies din nan zai gaya mai gaskiya ba fa shugaban ah, ah, ah, ƙungiyar al'ada ba ce fa shugaban kasa aka ce na kasa kamar Najeriya sannan ka ce wai bai san me yake faruwa ba wai za a buga mai jarida a kai mishi bai san ko bai san abin da yake faruwa ba ba wanda ya kai shugaba Muhammadu Buhari sanin abin da ke faruwa kuma ba wanda ya kai shugaba Muhammadu Buhari ciwon abin da ke faruwa na rashin tsaro a cikin ƙasar nan ko a ina yake ko a arewa ne ko a kudu ne ba wanda ya kai shi damuwa musamman ma abu yana faruwa a jihar shi sannan har a yi tunanin wai bai dame shi ba. na sura ashiru sharif na ga kana son ka ce wani abu amma kafin ka ce wani abu a kwanan nan an ga 'yan bindiga daɗi a su akan babura a funtuwa suna ta kaiwa da kawowa suna shiga gidan mai su sha mai su fita da rana tsaka ba dare ba yanzu abin ta kai 'yan bindigan nan ba sa ma ɓuya ko su abin nan suna yin komai keke da keke misali me wannan yake nuna wa sha tsaro a najeriya a ba ni za a wannan tambayar kai ya kamata a wannan tambayar kai ne yanzu ka ce sojojin sama sun ce sun ka jirgi kala kaza jirgi kala kaza jirgi kala kaza kai za a wannan tambayar inda wa'annan jiragen dan me har aka basu suke wannan yawace yawace wannan shine magana kai za a wannan tambayar ba ni sai ba that is one number two Oh, barista ya yi magana guda biyu yanzu na farko ya ce ba kai magana zancen yana an tambaye shi a bai ce ko bai sani ba to ban sani ba eh, ko ban sani ba barista ko ya kai shekara talatin da fara ma'amala da shugaba buhari to to idan da ka kai shekara ashirin da biyar ko talatin da fara ma'amala da buhari to da sai yi sharhi akan wannan wallahi ban sani din ba in ka ji ya ce ma ban san abu din ba domin ni na san daga shekara ashirin da bakwai baya da baya nake tare da shi muke ma'amala kuma na san in ka ji ya ce ban sani ba me wannan abin yake nufi da yake nan. ka ce yana cewa bai sani ba ka kuma ce ya fi to shikenan to shikenan ka ce ya fi kowa sani in ya fi kowa sani in ya fi kowa sani me yake faruwa kuma yana kallon cewar bai ga sakamakon irin kuɗin da ya ɗauka a bayar ba misali da zan baka a nan gurin hasan shine ni ne mai gida a nan gidan da da matata sai na ce dubu ashirin ne gashi na yi fegin a yi cefane na kwana biyu sai na zo na tadda miya lami ba tattasai ba tumatiri a ciki kuka ba nama ba kifi an dafa na ci yau ne shiru na zaton cewar ko latti aka yi ba yau cefa ne ba gobe ma aka kuma kamun irin wannan miyan na ci jibi da lalacewa ta gaishe na ga kanzo aka kamun a kan me za a ce ba zan bincika ba in bi diddigin wannan kudin cefane da na bayar ba da na sa'ai kamar haka ne maganar wannan tsaron in dai har buhari ya sa kudade a cikin harkar tsaro kuma yake ganin cewar babu wani eh, wani wani wani wani wani wata wani wata wani eh, natija a cikin abin sosai Dan me yasa zai shiru bai tsaya bincike wannan abin ba tsaya tukunnan kammala na ƙarshe abin zan faɗa nan gurin shi ne a yadda shekaru suka cin masa da yadda a hanya allah ya jarabe shi rashin lafiya dole ya samu rauni na shekaru da sauransu ba yadda za a tsarin najeriya yawanci abinda ake yi wato jami'an tsaron ƙasar gaba ɗaya suna dona ba abu sai kiransa joint intelligence board meeting wanda shugaban tsaro wanda aka da shi kamar duk a tun daga farkon wannan dispensation obasanjo wato national security advisor mai ba shugaban kasa shawara harkokin tsaro ne yake taruwa da su ranar alhamis na ke zato da shugaban sojojin ruwa da na ƙasa da na sama da na ɗan sanda da na sss da na eh, eh, national intelligence agency namu da controller na immigration da na custom da na prison da na civil defense gaba ɗaya suke haɗuwa sai su zauna sai kowa izo da irin bayanan sirri da isani na ƙasa sai su tattara su su tattauna su sai a fidda takarda guda wacce ita ce shi wannan shugaban zai ɗauka ije ya zauna da shugaban ƙasa ya bashi brief ga halin tsaron kaza ga halin tsaron kaza ga halin tsaron kaza ga kuma tsarin da mu muke ganin zami yadda kowannenmu ya san tsarin saboda haka za mu samu daidaito wajen aiwatar da operation ka gane ko wato operation ya zance masa kenan gudanarwa da ka dakile duk harkar tsaro to aka waye gari aka ka ce yadda ka ya faɗa mana ce kowannen sai na zuwa shi da kansa ya je bashi intelligence sai an samu contradiction a nan gurin mm, mm, mm, a ai sun yi hakan tsaya barin gama tsayan gama eh. ai sun yi hakan a wani lokaci <laughs> bari kana jina wannan abin da nasiru ya fara a har gobe ana haka in mitin da yake magana a security council meeting da nsa yake yi in an duba general baba maganin bungunu za ka gama shekarar jiya an gan shi a sokoto saboda wannan rashin tsaron da katsina saboda haka ana duk wannan abin da yake faɗa ana yi ai dan na ce maka suna kawo ba wai na ce kowanne zai wuce ya kai mishi duk da yes kamar da ka fara in akwai wani zamani da aka yi haka in kuma har ya jawo rashin dan daidaituwa don wasu basu ji daɗin haka in ba saboda kusancin su wasu suka wuce direct su kai mishi faɗin amma da nake cewa ana bashi ba wai na ce zugudun haka suke wucewa ba suna kawo maganar aita ta shi eh, nsa in ko ba haka ba amma babban abu da nake so shi na tura ya gane da kuma sauran 'yan najeriya harkar rashin tsaro harka ce wanda take da cin rai kuma tana cin wa shi shugaban kasa muhammadu buhari rai sosai baya jin daɗinta ba wani a gwamnatin nan da yake farin ciki da irin abubuwan da suke faruwa na hayayyafan wannan eh, harkar rashin tsaron kuma harka ne da shi ita gwamnati take neman taimako da haɗin kan 'yan jama'a al'umma musamman ma mazauna yankunan da wannan abubuwan ke faruwa idan za a haɗa kai. To nan muka zo ƙarshen wannan shiri muna da shiri ɗaya da ya rage mana mako mai zuwa wanda za mu kawo muku inda a cikinsa ne za ku ji ko 'yan Najeriya sun yarda da roƙon shugaban ƙasa ya musu cewa su yi hakuri game da taɓarɓarewa harkokin tsaro ɗin sannan kuma yaya shi Nastura Ashe Sharif ɗaya daga cikin masu muhawara ɗin zai mayar da mutane game da cin mutuncin da aka ce Femi Adeshina ya yi wa Profesa Ango Abdullahi inda ya kira shi da sauran membobi na kungiyarsa ta dattawan arewa marasa mutunci. sankarau ya kama-kama kashe magani. la. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.